kai me sunanka ibrahim waye umar kai fa eh ka dube ni nan mana mustapha diga ina kai kuma daga biyu biyu kai kuma kai fa zo nan kai fa diga ina diga ina kai wannan ne hadeja diga hadeja wannan diga hadeja kai fa diga ina katsina kai fa daga biyu duka biyu a wajen almajirancin kuwa ga muke nan kuke tare malam kun gaya malamin ku kun zo ina me kuka me kawo ku nan angon ku kuna zuwa kasuwa wani aiki kuke a kasuwa eh? wani aiki kuke a kasuwa eh, dako to yanzu ku babanku kowa ya san ku ne daman kun jima da sabawa da su ne kai me ka ce min sunanka mustapha mustapha eh. kaifa ibrahim me kudi zo ka ga wani bala'i yau kuma kaga yaran nan a lambatu suka kwana a cikin wannan lambatu na same su a ciki tun jiya da dare kuma suka shiga suka kwanta ina ne abu da wai da suke kai juyo izon karatun da kake to ashe ba ba arabiya ba almajiranci kuke ba kenan ko ah to me yasa ina me yasa za ku gudu wa malamin ba ai da gidan malamin za ku koma ka juyo mana kai eh ina kudin ku ina za ku koma me ne wannan cire wannan cire me sauran aljihun naka me a ƙasa can ko ne abu da ka ajiye a'a kawo Ah. a eh me ne wannan oh, ok takardar zanen nan duba caji aljihun nakan nake so ko abu a ciki ciro duk abun da yake ciki Allah ka duba yara yanzu na gugwana wallahi kasan lambatun nan suka kwana mai kuri a cikin nan na cikin lambatu suka kwana mana malam tsaya ka ga ikon Allah fa tsaya ga ikon Allah wai to sun ce wai almajirai na ma kuma wai dako suke zuwa zo su yi